Ƙungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta koka da sabuwar dokar hana yawon kiwo da dabbobi da gwamnatin jihar Benue ta sanya a jihar. Daga ranar Laraban nan ne dai ɗaya ga watan Nuwamba sabuwar dokar za ta fara aiki a faɗin jihar ta Benue. al'amarin da fulanin suka ci ya saba wa ‘yanci na walwala a matsayinsu na ‘yan Najeriya. Gwamnatin jihar ta Benue dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin shawo kan rikicin da ake yawan samu a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoman jihar ta Benue. A wani taron manema labarai da mataimakin shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Hussaini Boso ya kira Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya ce su kam sun yi hannu riga da wannan doka. Gaskiyar lamari mu mun yi hannun riga da wannan doka, ba mu yadda da ita ba. kuma ba mu taba ganin da inda irin wannan dokar da ta saba ma tsarin mulkin najeriya za ta yi aiki ba menene matsala akan dokar ku a wurinku a wurinmu shine ina ne gwamnati ta yi tanaji inda filani za su yi kiwo yanzu kuma da rani ne mai nagge ɗari ɗari biyu ɗari biyar ina zai tare saniya shi ita gwamnatin jihar benue tana da ƙasa nata to amma ba ka ga ko kaman magance matsalolin da ake samu na fadace-fadace tsakanin makiyaya da fulani babu magance matsaloli shine a yi makiyaya macaya a tabbata wurin ga grazing reserve ne benue babu grazing reserve ba makiyaya a benue don haka mu a wurinmu wannan dokan da da benue suka yi wallahi kaddamar da yaki ne tsakanin makiyaya da manoma don haka muna kira ga gwamnatin tarayya shiga da majalisar dokoki ta ƙasa su yi gaggawan shigar da wannan ƙaran a kotu su soke wannan doka in ba haka ba abu ne na tacin tacin fitina Allah sauƙi ce suke so su kawo mana yanzu idan ah, wannan abu ita gwamnatin Benue bata fasa ba wani mataki za ku ɗauka mu muna goyon ba duk wata ƙungiyar da ta kai gwamnatin Benue ƙara mu ma muna nan mun shirya mu kai ƙara a kotu ba mu yarda da wannan wannan ra'ayin ba saboda doka gwamna na da iko sa ya yi dokansa amma dokan nan wallahi wanda suka yi su yi ta ne bisa kabilanci da wani ra'ayi daban amma ba su yi ta saboda Allah su yi ta ne don su yaƙi makiyaya To daga bisani dai na yi ƙoƙarin samun ƙarin haske daga wajen kwamishinan labarai na jihar ta Benue, Mr. Lawrence Onoja Jr. Amma lamarin ya ci tura, na kira wayarsa ba a ɗauka ba. sannan na aika saƙon text message kuma har ya zuwa haɗa wannan rahoto babu wani bayani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.